Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Litinin 8 ga watan Maris a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargada Afghanistan cewa watakila ta fuskanci farmaki daga kungiyar Taliban idan shugaba Ashraf Ghani ya kasa yin gaggauta la'akari da shawarwari kan hanzarta aiwatar da zaman lafiya. mahukunta a equatorial guinea sun ce wasu jerin fashe-fashe a barikin sojoji a equatorial guinea ya kashe akalla mutane 20 da kuma raunata kusan 600 a jiya lahadi babbar jami'ar adawa abricos ta yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisa a kasar da ke yammacin afirka wanda take zargin cewa sakamakon farko na zaben yana cike da kurakurai madalla A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yau takwas ga watan Maris ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don bikin ranar mata. Mata sun tofa albarkacin bakinsu akan ci gaba da kuma ƙalubalen da suke fuskanta. duk dan adam da allah ya halitta a duniya ta jikin mace ya fito to amma a yanda allah ya ya tsara a daraja mace har a rana a ta yau mata ba su samu wannan daukaka da darajawa ba za ka ga mace a gidan mijinta a cikin wahala mafi yawa abin da muke gani kenan mu mata Hajiya Halima A. Jabiru kenan, kwamishiniyar harkokin mata ta jihar Nasarawa. Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Har ila yau game da batun ranar mata sun kuma bayyana mahimmancin ilimin 'ya'ya mata da kuma ba su dama a fannin shugabanci ko rike mukamai. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin yau ma muna nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila hashin Gumel ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Afghanistan cewa watakila ta fuskanci farmaki daga ƙungiyar Taliban idan shugaba Ashraf Ghani ya kasa yin gaggauta la'akari da shawarorin kan hanzarta aiwatar da zaman lafiya. A cikin wata wasiƙa sakataren harkokin wajen Amurka ya ce, dole ne kuma in bayyana maka shugaba cewa yayin da manufofi ke ci gaba a Washington, Amurka ba za ta yi watsi da duk wani zaɓi ba. Muna duba yiwuwar janye gaba ɗaya dakarunmu kafin ranar ɗaya ga watan Mayu. yayin da muke duba yiwuwar ɗaukan waɗansu matakai daban wata majiya daga ofishin gani ta tabbatar cewa shugaban afghanistan ɗin ya karɓi wasiƙa daga blinken wasikar wacce biyoyi ta samu kwafinta ta bayyana irin ƙoƙarin da ake yi na diflomasiya kan afghanistan da kuma abin da ake sa rai daga gani hajiya lahadi 'yan tawayen hutu na yemen suka harba makamai masu linzami tsakiyar kamfanin mai na saudi arabia inda suka kai hari kan kamfanin aramco da ke ras nura a wani hari da masarautar ta ce an kai ne da nufin gurguntar da harkokin tsaro da ci gaban samar da makamashi a duniya yayin da suke sanar da hare-haren 'yan tawayen hutu sun ce sun kai harin ne kan wuraren sojoji a biranen da mam da asir da kuma jazan da ke saudiya ma'aikatar makamashi ta saudiya ta ce an kai harin ne wajen adana mai a rasta nura wanda wurin matatar mai ce mafi girma a duniya da ake ɗaukar mai a bakin teku da jirage mara matuki amma ba a samu asarar rai ko asarar dukiya ba. Sanarwar ta kuma kara da cewa makami mai linzamin ya fada a kusa da gidajen kamfanin Aramco da ke Dahran. Kafafen yada labarai na Saudiya a baya sun ce kawancen sojojin da Saudiya ke jagoranta da suke fada da hutu sun kama jiragen sama marasa matuka sha biyu waɗanda aka nufi fararen hula ba tare da bayyana wani wuri a masarautar ba da kuma makamai masu linzami biyu da aka harba zuwa Jazan. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mahukunta a equatorial guinea sun ce wasu jerin fashe-fashe a barikin sojoji a equatorial guinea ya kashe akalla mutane ashirin da kuma raunata kusan wasu 600 shugaba Chidoro Obiang Nguema ya faɗi hakan a wata sanarwa cewa fashewar ta faru ne sakamakon sakaci wajen kula da nakiya a barikin sojoji da ke makwabtaka da Mandong Nguema a bata. Ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar da wata sanarwa a yammacin jiya Lahadi tana cewa gobara a rumbun ajiye makamai a barikin ya haifar da fashewar wasu manyan bindigogi. Ta ce adadin na wucin gadi na nuni da cewa mutane ashirin suka mutu kuma ɗari shida suka jikkata. sannan ta kara da cewa za a gudanar da cikakken binciken fashewar. madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, yau takwas ga watan Maris ce ranar mata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Taken wannan rana na bana ya bayyana gudunmuwar da mata suka bayar wajen tafiyar da al'amura musamman bayan ɓullar annobar COVID-19 da ta yi sanadiyar durkusar da kowane fanni na rayuwa. Daga Abuja, wakiliyar muryar Amurka Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoton. Kamar kowace shekara, a yau ma mata a faɗin duniya na birni da na ƙauye na gudanar da bikin zagowar ranar mata ta duniya kamar yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware musu. To sai dai a yayin da wasu ke murnan wannan rana, wasu matan na kokawa lura da irin halin yasu da suka tsinci kansu a jiki. Hajiya Halima A. Jabiru ita ce kwamishiniyar kula da harkokin mata da ci gabansu a jihar Nasarawan Najeriya. Duk ɗan Adam da Allah ya halitta a duniya ta jikin mace ya fito to amma a gaskiya fi sabilillahi a yanda Allah ya tsara a daraja mace har a rana a ta yau mata ba su samu wannan ɗaukaka da darajawa ba a duniya idan ka duba irin wulakanta mata da ake yi za ka ga mace a gidan mijinta a cikin wahala a cikin kunshi a cikin rashin girmamata mafi yawa abin da muke gani kenan mu mata. To ko yaya za a tafiyar da al'amuran mata wajen damawa da su a kowane fanni na rayuwa ambasado Maryam Yalwaji karamar minista a ma'aikatar masana'antu kasuwanci da saka hannun jari ta tarayya ta yi mana tsokaci. Neman ilimin nan ya zama wajibi a gare mu saboda mutanen da ba su da ilimi ko matar da ba da ilimi za ta yi wahalan ka koya mata abubuwa ma na kula da kanta na lafiyarta ko kuma yadda ma za ta kula da yaranta. Ita ma Hajiya Rabi Galadima tsohon daraktan sashen bunƙasa 'ya'ya mata da ke ma'aikatar kula da harkokin mata ta tarayya ta yi tsokaci dangane da ranar mata ta duniya kamar haka. Al'amura sun taɓarɓare da suka shafi mata da 'ya'ya mata musamman in muka duba harkar fyaɗe yanzu da yawa ga mata ga 'yan mata a Najeriya abu ne mai tayar da hankali abu ne kuma da ya kamata gwamnati da jama'a da masu mulki su buɗe ido a ta wayar da kan mutane mu iyaye mata mu tsaya mu tabbatar da muna kula da 'ya'yayenmu amma abu mafi mahimmanci shine a ilimtar da jama'a da haka na ji ta bakin wasu matan ko yaya bikin wannan rana ta mata ya riske su sunana aisha hamza sahara yau ne ranar mu na mata ina farin ciki da rana irin mai kama ta yau rayuwa ta canja ba kamar da ba mace bai kamata ta zauna waje ɗaya ta ce tana jiran miji sai ya mata sai ya mata ba ko da ba ta kasuwanci a waje akwai ƙananan kasuwanci da za mu iya yin shi daga gida. Sunana Jamilu Sulaiman ni ma'aikaciya ce ma uwa ce. Alhamdulillah mun samu ci gaba sosai mun za a hada da zamanin baya da ba a ba mata dama ba yanzu mata sun samu ci gaba sosai wanda in ka diba na baya bayan na wanda ngozin kojo wanda ita ce yanzu shugaban kasuwanci ta ta duniya gaba daya to wannan ci gaba ne. Ni sunana Hajiya Zara Samaila kawo mata dai gaskiya ba bar mu a baya ba to mata dai gaskiya a dinga tsafta da tarbiyyar yara yan san mu dai da abubuwa da yawa na ban sha'awa mu ne gida mu ne gida mata. Hakkum ya dace a ci gaba da baiwa mata kulawa ta musamman domin idan ba su to babu al'umma ta gari Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida shamsiya hamza ibrahim Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz ya dawo da karashin labaran duniya. A jiya Lahadi babbar jami'ar adawa Abricos ta yi girarin yin nasara a zaben 'yan majalisa a ƙasar da ke yammacin Afirka wanda take zargin cewa sakamakon farko na zaben yana cike da kurakurai. Zaben na ranar Asabar wata babbar jarabawa ce ta tabbatar da kwanciyar hankali na watanni hudu bayan tashin hankali da ya dabaibaye zaben shugaban kasa da aka yi wanda ya lakuma rayukan mutane 87 a tsohuwar kasar da Faransa ta yi wa mulkin mallaka. Muna tunanin muna da kusan kujeru 128 tare da abokanan mu a majalisar dokokin kasa mai kujeru 255 in ji Ninkem Kofi wani babban jami'in jam'iyyar masu matsakaicin ra'ayi ta pdci damuwar mu ita ce ta yi a sauya sakamakon kofi ya bayyana haka a taron manema labarai inda yake gargaɗin gwamnati akan duk wani yunkuri na sauya sakamakon zaɓe sanarwar tana zuwa ne bayan da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta cei ta sanar da sakamakon wucin gadi da wuri wanda kofi ya ce yana cike da magudi A jiya Lahadi, Papa Francis ya isa arewacin ƙasar Iraki inda ya yi addu'a a cikin kwangon majami'u da ƙungiyar IS ta rusa, kuma daga baya ya jagoranci wani bikin ibada. Yaya da zangonsa na farko ne a jiya Lahadi a Masul, wacce a baya ta taɓa zama babbar tunga ga ƙungiyar IS. Ya yi addu'o'i ga waɗanda yaƙin Iraki ya ritsa da su a wani dandali da ke cikin kwangwayen wasu majami'u da mayakan IS suka lalata. Bayan Masul Francis ya nufi Karkosh, wani tsohon garin kiristoci da mayakan is suka mamaye inda ya gana da mambobin yankin a majami'ar immaculate conception paparuma ya yi bikin a filin wasa na franso hariri da ke irbil kafin ya koma bagadaza saboda matakan hana yaduwar covid-19 an takaita waɗanda suka halarta zuwa mutane dubu goma Shugaban Amurka Joe Biden ya umarci hukumomin gwamnatin tarayya jiya Lahadi da su ɗauki matakai da suka dace don inganta jefa ƙuri'a duk da cewa akwai gagarumin muhawara a gaban majalisa na neman 'yancin kada kuri'a a duk faɗin ƙasar. Biden ya umarci hukumomin na gwamnatin tarayya da su faɗaɗa damar yin rajistan masu jefa kuri'a da bayanan zaɓe, sannan ya kuma faɗa wa shugabannin hukumomin su gabatar da tsare-tsare don ba miliyoyin ma'aikatan gwamnatin tarayya hutu don zuwa jefa kuri'a ko aikin sa kai a matsayin ma'aikatan zaɓe. Shugaban na Amurka ya rattaba hannu kan dokar shugaban ƙasa a ranar bikin cika shekaru 56 na Lahadin da ake kira Bloody Sunday, lamarin da ya faru a 1965, wanda kusan masu rajin kare haƙƙin bil'adama 600 suka sha duka daga 'yan sanda a jihar Alabama, yayin da suke kokarin yin zanga-zangar neman 'yancin kada ƙuri'a a karamin garin Salma. Harin ya sauya lamura a Amurka da ya kai ga kafa dokar kare haƙƙin zaɓe a shekarar 1965. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Albarkacin ranar mata ta duniya, mata na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu game da muhimmancin ilimin 'ya'ya mata da kuma tafiya da su ta hanyar ba su mukaman shugabanci. Sun kuma bayyana abubuwan da ke ci masu tuwo a kwarya suke kuma bukatar a magance su don inganta rayuwarsu. wakiliyar muryar amurka zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoton rana ce da mata ke bayyana jin daɗinsu da wasu nasarorin da suka samu a fannoni daban-daban na rayuwa da kuma jan hankalin hukumomi da masu ruwa da tsaki ta yadda za su duba waɗansu ɗabi'u da dokoki da suka kuntatawa mata da zimmar warware su sunana malama rahila goji mun gode wa Allah domin an samu mana wannan ranan damuwa na ɗaya shine rashin ilimi shine ya yi mu baya da ilimi ta zo maza ne ake kai su makarantu ba kai mu mata ba yanzu da an fara makarantu ma nan da nan sa dauke mu a kai gidan aure in kin ci a baki in an sa zage ki in an sa a baki abinda an ga dama amma duk bacin da ta yi makaranta takan samu aiki takan yi kasuwanci takan shiga siyasa da mutunci kuma ta taimake mai gidanta ta training yaranta ta ba su abinci mai kyau ta sa musu kaya mai kyau sa'annan kuma na biyu rashin zaman lafiya nan da ana kashe mana mu da yayanmu gaskiya mu mata muna da bakin ciki a wannan wurin in an ce yan siyasa ne su daina in so su yi siyasan su su jira fa kan su dinga shafi yayanmu a siya musu abin da zai sa hauka a kansu su yi ta hauka ita kashe-kashe nasu yayan ba su a wurin taken ranar matan na bana shine mata a shugabanci cimma daidaito a gaba a duniyar da ke fama da cutar corona. Matan suka ce dole ne sai an ba su guraben shugabanci kafin a iya magance wasu matsalolin da suke fuskanta. sunana umul kayan ilyas maganar gaskiya mata sun rasa dama ba a ba su damar da za su zo ba ma balantana fahimci menene matsalar su idan kika duba tun daga kan councilors har zuwa kan members house of assembly har zuwa kan commissioners in ma akwai matan yana matukar wahala su kai uku wannan yasa ba ma a sanin me muke ciki idan da ana tunanin mata ba su yi karatu ba magana ta gaskiya yanzu mata sun yi karatu suna da duk wata abu da ake bukata su ma a tafiyar nan da su kuma matsalar in dai har ba a wa mata wannan daman ba ba za a taba samun maganin matsalolin da ake ciki ba kiran da nake yi shine duk sanda aka tashi za a ba da damar a duba cancanta ba kusancin wata ko wani da wanda za a ba wa matsayin ba gwamnan jihar nasarawa injiniya abdullahi sule ya ce suna kan kwazo wajen tallafa wa mata don dogaro da kansu jihar nasarawa yana ɗaya daga cikin jihohi da ya zama na sha biyu wanda wani matakai na nan da majalisar ɗinkin duniya suka ɗauka akan ba mata yanci to shi yasa muka samu mutane da daga bankin duniya daga kuma majalisar ɗinkin duniya da suka zauna suka dinga aiki da matan jihar nasarawa saboda ba su yancinsu bayan wannan mu yawanci dama mu jihar nasarawa za ki ga duk wani hanyoyi na ba da jari na wani karfafa mata da za a taimaka musu su samu abin yi da sauransu to ko da yaushe zaki ga muna kan gaba Majalisar Ɗinkin Duniya ce dai ta ware wannan rana don mata su faɗi matsalolinsu da kowa don kuma su samu waraka. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya da kan duba korafin waɗanda ke zargin an zalunce su kama daga zamba cikin aminci danna haƙƙin marayu ko haƙƙin ma'aikatan gwamnati har ma da waɗanda suka yi ritaya. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel. A wannan sabon shiri za mu shiga hukumar nazarin sinadarai ta Najeriya NARECT da ke zare jihar Kaduna, karkashin shugabancin Farfesa Jeffrey Tsawari Barminas. Inda ɗaya daga cikin ma'aikatan hukumar da ke ƙarƙashin ma'aikatar kimiyya da fasaha ta ƙasa, Sabitu Shitu, ya ce ya ajiye aiki tun shekarar 2019 bayan bukatarsa ta tafiya hutu bata samu ba. inda lamarin ya zama babban kalubale ya kai ga rubuta wasiƙu zuwa ga majalisar dokokin najeriya har ma da shiga kotu sabi ushitu ya shaida wa shirin ciki da gaskiya cewa akalla mutum talatin zuwa hamsin sun rasa aikinsu a hukumar amma ya ce shi da kansa ya ajiye aiki amma abin ya gagara dan bayan wata bakwai da barin ofis an turo masa da takardar kora daga aiki kafin mu fara sauraron korafin sabi'u ga kaɗan daga cikin abin da lauyan da ke kare hukumar narakt barista eti abubakar ya faɗa wannan fili kan ƙara hukumar da aka shigar mu dai muna musu muna musu duk eh, dawansa da yayi a gaban kotu kotu ta ce mai to shi ya zo ya tabbatar da dawansa ya zo a fara jin shaidu yawa yanzu haka ana kan maganar eh, yaushe za a sake shiga kotu ne kan wannan maganar wannan watan ne dai ba zuke shi a cikin wannan watan ne na mu shiga to shi mr barminas wani hali yake ciki yana ganin yana da cikakkun hujjoji na kare kansa kan waɗannan zarge-zarge da sabiwa ya masa <laughs> haka ce shari'a saɓanin hankali ne akwai lauyan da ke kare shi ni ba shi ne ke tsayawa ba Shin ma'aikatar akan wannan zarge-zarge da shi Sabiu ya yi wanda ya shafe ta kuna da cikakkun hujjoji da za ku iya kare kanku a gaban kotu. A sosai, shi yasa ma mu ma muka shiga da namu takardun. Ku takardun da muka shiga a gaban kotu inda muka musa duk abubuwan da ya faɗa. Barista Eti Abakar ya ci gaba da cewa rashin bin ƙa'ida ne ya janyo wa Sabi'u shiga wannan gadari. Kuma da yardar Allah za mu biyo da martani bayan mun saurari mai korafi. bismillahirrahmanirrahim suna na sabi'u shitu kuma ni daga jihar kaduna nake mazaunin zaria a samaru abin da yake tafi da ni ko nake son na gaya ma duniya akan al'amarin da ya shafi wurin da ne aiki ne wato national research institute for chemical technology narit fasawa zaria na ba aiki amma suke ta bina da bita da kulli da sharri da kuma tirsa samun cewa na ba aiki amma dole sai na dawo na aiki da su na kokarin bata min suna da nema na na halaka ni musamman shi shugaban wannan wuri da aka ta tukuna ba mu labarin yaushe ne ne ka fara aiki da wannan hukumar kuma yaushe ka ajiye aiki da ita na fara aiki da wannan ma'aikata shekara ta 2014 kuma na aji aiki don kashin kaina a shekara ta 2019 a watan april na rubuta voluntary resignation of appointment wato aji aiki na kashin kai baya da lokacin da na nemi a bani zuwa hutu na shekara ɗaya ba tare da biya ba aka ki aka biyo ni da wasu abubuwa wanda daga nan naga kawai gwamnan aji aikin na huta wanda shi ne na ba aiki a wannan shekara eh, me yasa kake so ka tafi hutu ko kuma ka bar ajiye aiki ba tare da biya na tsawon shekara ɗaya ba aji aiki ba ne na farko na farko hutu ne za ka je idan kana da wasu al'amura wanda suka sha ko karatu ko family issues ko wani al'amari dai wanda yake ya zo ya taro gabanka to da ka zo ka kasance kana aiki ba ka zuwa gwamma ka nemi wannan hutun na shekara ɗaya kuma za a tsayar da salarin ka a dokan aikin gwamnati akwai wannan daman wanda na rubuta na shekara ɗaya ba a bani ba da naga haka sai Allah cin ikonsa kawai sai na ce to gwamma ba aikin gabaki ɗaya daga karin kashin kaina wato voluntary resignation or appointment na ba su notice tun daga 16 april zuwa 16 may a matsayin notice amma ba su tashi ba da amsa ba kuma wannan takardar da na tura ta har ranar da notice dina wato sanarwar da na basu su cewa zan tafi ya daga ranar na tattara kayan da yake hannuna kamar id card kenan na ainihin ma'aikata na je na kai kuma na tura takarda aka tabbatar min da cewa an amsa tun daga ranar na bar zuwa aiki lokacin da za ka bar aikin nan kana matakin albashi na nawa ne a lokacin ina matakin albashi na koren ake cewa wato mataki na grade eh, na bakwai kenan ka fara shiga sauhun manyan ma'aikata kin eh ina dama dauke na matsayin senior staff ne kwaran sabin to amma a lokacin kafin ma wannan lokacin 2018 promotion da ya zo ya kamata a ce na kai mataki na takwas kenan da aka zo yin jaraba aka zo yin eh, exercise na wannan abin nan din promotion sai aka zo aka ce ai ban samu nasara ba na bi korafi na rubuta korafi na bi har zuwa ga shi shugaban wurin da ƙarshe suka nuna min cewa idan ban aminta da abubuwan da suka bani bana amsa bayan sun gana ka musu hujjoji wanda suke bayan da za su yi denying sai da kawai suka ce in tura kes ina duk inda zan je daga nan dauki korafi na na turo wurin famsec wanda shine shugaban gudanarwa na wannan ma'aikata tun 28 november har ya zuwa lokacin april da na ba aikin nan da na turo wannan takardan ba a ce mun komai ba ba a ce mun an sa kwamiti ba ba a ce mun an ga takardana ba a'a shiru kake ji ba a tashi taro da wannan maganan ba sai da suka gana tura leave of absence zan tafi suka ce wai ina da korafi sai sun gama to wannan kawai da na gani cewa to ai ni ne kuma ni ne zan iya cewa ban yi to magana nan ah, menene baka tabbacin cewa wannan jaraba da ta shiga ta karin girma ah, ka samu nasara ba ka wannan damar ba ai man nasir abubuwa ne wanda suke a fili idan kana matakin research officer ba ka yin jarabawa interview ake maka da baki an min interview an nuna min sun rubuta na bas da ni tambaya sun kawo min koɗina na interview suka ce min a cikin maki goma na interview ina da maki tara da ɗigo ɗaya wannan hujjojin su ne wanda na rika kuma su ma sun tabbatar da cewa in dai ba zalunci ba da san a ainihin victimizing ɗin wani ba yadda za a yi su denying ɗin wannan abin kuma da na taso zan tafi na bar aiki don kashin kaina bai kamata su hana right ina na barin aiki ba to ci gaba da bamu labari sai me faru to daga nan bayan na rubuta wannan resignation na kashin kaina lokacin ranar da ta zo zan bar aikin zan ba zuwa notice ina yi na je na rubuta submission of institute property na kai aka yi signing acknowledgement kenan na amsa na taho tun daga ranar a ka'ida ban kara zuwa aiki ba tun da na san cewa ni na gama aiki na a wannan ma'aikata kamar yadda na tura musu Allah cikin ikonsa da yake mutanen nan suna bina da wani sharri ne wanda Allah ba zai ba sa'a ba sai suka yi daga wannan watan may june sai suka zo june da july da august suka tura min salari da suka tura salarin su wanda sun san cewa idan mutum ya ba aiki shi chief executive officer wajibi ne ka sa nan take a tsaye da salarinsa Allah ya taimake ni cewa da suka tura wannan salarin duk in sun tura za mu cire mu biya mu je mu kai a TSA wato single treasury uh, treasury single account wanda kamar yadda zaka gani nan gashi nan a asusun tarayyan gwamnatin tarayya na bai daya national research institute for chemical technology ga kot su nan muka je muka biya kuɗin wata uku nan na salarin da suka biya wato ma'ana kun kamar kun mayar wa gwamnati kuɗin ta kenan mayar ma gwamnati saboda gwamnati dama ita ke biyan albashinka kuma a ƙarƙashin wannan ma'aikata sai na samu lauya ya rubuta musu cewa Ga shi nan fa tsayar da salari tun da har wata uku ya yi ba su biya na ba wanda ya saba ma dokan ƙasa idan suka ki za a kai su kotu da suka tashi ba mu amsa suka ce wai ai kuɗin da muka biya ba mu biya a account su na salari ba mun biya a federal government ne saboda haka ba san da wannan kuɗin ba da aka tura musu aka ce kuma za a yi karansu daga na sai suka tsaye da sadarin ba su kara biya ba tun daga august september october november december duk ba su biya ba bayan wata bakwai da yin resignation ina ma nasu abinda kawai ya kara ba mamaki mutanen nan wai kawai sai suka aiko min da leta na dismissal from service wanda ba a taba yin wannan a tsari sun kore kake sun kore ni mutumin da ya ba aiki da ku wata bakwai to idan Allah kai mako mai zuwa za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama lamarin da sabi ya ce wasu sun lallabo gidansa suka jefa wata takardar barazana ga rayuwarsa da kuma dalilan da suka saka ya maka hukumar NARICT da shugaban ta gaban kuliya. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku. Nisar fili hashin gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa makasance cikin koshin lafiya. Salamu alaikum. Madalla a gaida sarfila Hashim Gumel. Yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gargaɗi Afghanistan cewa watakila ta fuskanci farmaki daga ƙungiyar Taliban idan shugaba Ashraf Ghani ya kasa yin gaggauta la'akari da shawarorin kan hanzarta aiwatar da zaman lafiya. A cikin wata wasiƙa sakataren harkokin wajen Amurka ya ce, dole ne kuma in bayyana maka shugaba cewa yayin da manufofi ke ci gaba a Washington, Amurka ba za ta yi watsi da duk wani zaɓi ba. Muna duba yiwuwar janye gaba ɗaya dakarunmu kafin ranar ɗaya ga watan Mayu. yayin da muke duba yiwuwar ɗaukan waɗansu matakai daban. Hajiya Lahadi 'yan tawayen hutu na Yemen suka harba makamai masu linzami tsakiyar kamfanin mai na Saudi Arabia inda suka kai hari kan kamfanin Aramco da ke Ras Tanura. A wani hari da masarautar ta ce an kai ne da nufin gurguntar da harkokin tsaro da ci gaban samar da makamashi a duniya. Yayin da suke sanar da hare-haren 'yan tawayen hutu sun ce sun kai harin ne kan wuraren sojoji a biranen damam da asir da kuma jazan da ke saudiya mahukunta a equatorial guinea sun ce wasu jerin fashe-fashe a barikin sojoji a equatorial guinea ya kashe akalla mutane ashirin da kuma raunata kusan wasu 600 shugaba chidoro obiang nguema ya faɗi hakan a wata sanarwa cewa fashewar ta faru ne sakamakon sakaci wajen kula da nakiya a barikin sojoji da ke makwabtaka da mandong nguema a bata ma'aikatar tsaron ƙasar ta fitar da wata sanarwa a yammacin jiya lahadi tana cewa gobara a rumbun ajiye makamai a barikin ya haifar da fashewar wasu manyan bindigogi a jiya lahadi babbar jami'ar adawa abricos ta yi ikirarin yin nasara a zaben 'yan majalisa a ƙasar da ke yammacin afirka wanda take zargin cewa sakamakon farko na zaben yana cike da kurakurai zaben na ranar asabar wata babbar jarabawa ce ta tabbatar da kwanciyar hankali na watanni hudu bayan tashin hankali da ya biye zaben shugaban kasa da aka yi wanda ya lakuma rayukan mutane 87 a tsohuwar kasar da faransa ta yi wa mulkin mallaka to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero diodine da ya hada shirin ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya